Matiyu Sura takwas Da Yesu ya sauko daga tudun, mutane da yawa suka bi shi, sai wani mai cutar fatar jiki ya zo wurinsa, ya durkusa a gabansa, ya ce, Ubangiji, idan ka yarda, kana iya tsabtace ni in zama mara kazamta. Sai Yesu ya mika hannunsa, ya taba shi, yana cewa, Na yarda. na tsabtace ka ka zama mara kazanta. Nan da nan, cutar fatar jikinsa ta warke, sai Yesu ya ce masa, Ka lura fa, kada ka faɗa wa kowa abin da ya faru, amma ka je ka nuna kanka a wurin firist, ka kuma ba da baiko yadda koyarwar Musa ta ce, ka yi haka domin a tabbatar wa jama'a cewa ka warke. Da Yesu ya shiga kafar Nahum, sai wani babban sojan Roma ya zo wurinsa yana rokansa yana cewa, Ubangiji, mai yi mini hidima yana kwance a gida, baya iya motsi ma, yana shan wahala sosai. Yesu kuwa ya ce masa, Zan zo in warkar da shi. Sai babban sojan Roman ya amsa ya ce, Ubangiji, bai isa ka zo gidana ba, amma ka yi magana kawai. shi mai yi mini hidimar zai warke, gama ni ma a karkashin ikon wani nake, kuma yana da sojoji a karkashina, naga cewa wannan, je ka, sai ya je, wani kuwa in ce masa, zo, sai ya zo, in ce wa bawana, yi abu kaza, sai ya yi. Da Yesu ya ji haka, sai ya yi mamaki, sai ya ce wa masu binsa, Akika ina gaya muku. A cikin Isra'ila ban taɓa samun mai ban gaskiya mai ƙarfi kamar wannan ba, ina gaya muku, da yawa cikin masu ban gaskiya irin wannan za su zo daga gabas da yamma su zauna su ci biki tare da Ibrahim da Ishaku da Yakub a mulkin sama. Amma waɗanda ya kamata su zama mutanen Allah suka koki za a jefa su a cikin bakin duhu inda za a yi kuka da cizon hakora. sai Yesu ya ce wa babban sojan Roman, Ka je, za a yi maka bisa gaban gaskiyarka. Nan da nan, mai yi masa hidimar ya warke. Da Yesu ya shiga gidan Bitrus, sai ya ga mamar matar Bitrus a kwance, zazzaɓi yana damunta, sai ya taɓa hannunta, zazzaɓin kuwa ya barta sai ta tashi ta yi masa hidima. Da yamma ta yi, mutane suka kawo wa Yesu masu aljanu da yawa, ya kuwa fitar da aljanun ta wurin yin magana kawai, ya kuma warkar da dukan marasa lafiya. Ya yi wannan domin a cika abin da aka faɗa ta bakin annabi Ishaya cewa, Ya ɗauki cututtukanmu, ya kawar da duk rashin lafiyarmu. Da Yesu ya ga babban taron mutane kewaye da shi, sai ya sa a haye zuwa wancan gefen tekun, sai wani malamin koyarwar Musa ya zo ya ce masa, Malam, zan bi ka duk inda za ka. Sai Yesu ya ce masa, Karnukan daji suna da ramukansu, sun saye kuma suna da wurin kwanansu, amma 'dan mutum ba shi da wurin da zai sa kansa. Wani daga cikin almajiransa ya ce masa, Ubangiji, bari in je in binne babana tukuna. Amma Yesu ya ce masa, Bini, bari matatu su binne uwansu matatu. Da ya shiga jirgin ruwa, sai almajiransa suka bi shi, sai babban hadiri mai iska ya taso a tekun, har ruwan yana tashi, yana shiga a cikin jirgin, amma Yesu yana nan yana barci. sai suka je suka tashe shi suka ce, Ubangiji, ka cece mu, za mu hallaka. Sai ya ce musu, Don me kuka ji tsoro haka, ya ku masu ƙaramar gaskiya? Sai ya tashi ya tsawata wa iskar da kuma tekun, sai wurin duk ya yi tsit. Mutane suka yi mamaki suka ce, Wani irin mutum ne wannan, wanda har iska ma da teku suna yi masa biyayya? Da Yesu ya kai ɗaya hayin zuwa yankin Garasnawa, sai mutum biyu masu aljanu suka fito daga wurin da ake binne mutane suka sadu da shi, sun zama abin tsoro sosai har ma ba mai iya bin wannan hanyar. Nan da nan sai suka yi ihu suka ce, Ina ruwanka da mu, ya dan Allah. ko ka zo ne domin ka ba mu wahala tun kafin lokaci ya yi? Gaba kaɗan kuwa, akwai wani babban garkin aladu suna kiwo, aljannun suka roke shi suka ce, Idan ka fitar da mu, ka samu shiga cikin garken aladun nan. Sai ya ce musu, To, ku tafi. Sai suka fita suka shiga cikin aladun, sai garkin aladun gaba ɗaya suka tashi a guje suka gangara suka fadi a cikin tekun, suka mutu cikin ruwan. Makiyayin aladun kuwa suka gudu da suka shiga gari, sai suka ba da labarin abin da ya faru da masu aljanun. Sai duk mutanen garin suka fito domin su tare su, da suka gan shi, sai suka roke shi ya bar yankinsu.